Idan mun dawo zuwa ga 'yan ƙungiyar jama'a da suke tsina, a wumance fara hanyu ko kuma wanda ya resantu, daga jama'a da tafiyar. اطلاقهم الكفر على الكافر da kuma yadda suke wawaita kafirci da sarakuna ga masu mulki sai zama su zuwan da yake mai mulki kafiri ne a wajen su wa ana man ya'ishuna tahta rayatihim bil awla da kuma waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin tutansu, su wato bil aula su suka fi dacewa da zama kafirai su a wajen jama'a tafiyar in kana rayuwa ƙarƙashin tutan waɗannan masu mulki din kai ma ka zama to kafiri الذين يعيشون تحت امرته وتوظيفه wa'anda suke rayuwa ƙarƙashin shugabancinsu da kuma ƙarƙashin aikinsu suna aiki ƙarƙashin su nan ce tauzi wato masu aikin gwamnati yin aikin gwamnati almuwanzi wanda yake aiki ana biyan shi wata wata ko abin da ya kama da wannan an gane ko to so a wajen da su tafiyar inda har kana aiki ƙarƙashin gwamnati to kai ma gwamnati da gaba ka bai yi da gaba duk hukuncin da ya hau kan kuma da ya hau kanka ko da ka zama tun limamin masallaci wanda limamin masallaci yana limanci yana karantar da mutane addini yana wa'azi yana hudba da sauran. a wajen jama'atu takfir kafiri ne shi ma na'am na zari ne iya anna ha'ula yattata bil ma'asi wato mafuskantar su wato fahimtar su a gane ko fahimtar yan jama'atu shi shine lalle waɗannan sun aikata ne sun aikata manyan zunubai sun aikata sabon Allah saboda suna aiki ƙarƙashin gwamnatin kafirci suna kiran shi ƙarƙashin gwamnatin dagutu kamar irin da a wanda aka fara na muslim brothers ko sun tuni misali in ka ji dagutu to gwamnati ne da mutumin da yake aiki ƙarƙashin gwamnati to duk wa'annan lafazza da wa'annan istilahat wasu daga cikin ba wasu ɗauke shi ba ma a gani lokacin ba kuma da wayo da ake aka yi abin da zafi zafi muslim brothers na su rage a haka suke amma kuma suna shiga gwamnati yanzu ɗan kan su ba su kaba suna da aikin wurin da yanzu inda a cikin su akwai director a cikin su akwai manya-manyan yan siyasa a cikin su akwai ma'aikata gwamnati akwai lecturori in ka poli ko university na zaka akwai ko a lecture ɗan shi'a a ɓanin da ai da duk karatu da kai za ka kora da rikishe ɗin to da in ka shiga cikin kalmar ɗan hutu za ka ‘yan uwa da yawa wanda suka yi karatu musulmi ne su zai mutum ya kora da rikishe ɗin shi wanda da rikishe ɗin ɗan hutu ne saboda nizam tsarin gwamnatin na ɗan hutu ne a ganin yanzu sai da tsaro ta da tsaron shi ne cewa suna shiga gwamnati sun fahimci rashin shigan su ya musu illa da suka suna shiga amma su kaɗai ne musulmi duk wanda ba su ba dago su ne a haka ne amma ba su ma ma'aikata wurin ne an gani za ga wani malamin cikin yana neman ma to duk wani abin da ake yanzu na shige-shige su ma duk da su ake yi akwai wanda a nan hayi ma ya nemi mukami ma aka hana shi ya nema saura kaɗan ya ci zaɓe aka zo aka ce ɗan shi shi'a ne aka zo shi kenan kullura to amma jama'a tafsir na hakika su ka'idan su suna gefe ne ba sa shiga gwamnati ko kaɗan saka da mai shara a gwamnati da ainihin accountant da malami mai karantarwa lecturer ko teacher ko wane ne shi da limamin masallaci da waye duk kafirai ne na'am ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها daga cikin jumlan al'amura wanda an baka shi ke da fa'ida da kuma hikayensa Allah ne same ta min ba ku wula'i yace lalle ni in ji albani na sura biyu na ji daga sashen wa'ancan mutanen hmm, kanu min jama'ati takfir wanda sun kasance daga cikin jama'atul takfir kuma hadahum Allahu azza wa jalla sannan sai Allah ta'ala ya shirya da su azza wa jalla kullu da sai muka ce musu ha antum kafartum ba'd al ga kunan kun kafirta wasu sashen masu hukunci kun eh. kafirta wasu hukam kama kun matsalan tukassiro na imbatin misali to me yasa ne ku misali kuke kafirta limaman masallaci to zuwa limaman ya suka yi limaman masallaci ya suka yi ne laifin limaman masallaci liman fa ya zo yana muku hudu ba yana muku wa'azi yana muku sallah misali to zuwa me ya kafirta shi na'am wa khutaba al masajid me yasa bai kuke kafirta masu hudu a masallatayya mu'azzinin masajid masu kiran sallah na masallatayya bai وما بالكم أساتذة العلم الشرعي me ku ustazai na ilimi masu da ilimi na shari'a ba? suna karantar da tauhidi suna karantar da fiqh suna karantar da hadisi suna karantar da kaza bai bai sun su madaris al-thalawiyya a cikin makarantu na sakandare misali bai bai sun su qalu sai suka ce la'anna ha'ula'i radu bi hukmi ha'ula'i al-aftar hukunci kace domin wayannan sun yarda da hukuncin wayannan hukam sun yarda da hukuncin an gane duk wanda ya yarda da kafirci shi ba kafirci ne shi ma amma wai ce sun yarda da shi gaskiya sun yarda da shi yanzu don kana karantawa a sakandare da abin da ake sakandare ka yadda ai za ka mutum ma ya je wajen yana ta kallon wasu abubuwa na kurakure abin da damun shi ko shi ya je neman kuɗi ne kawai an gani babu da lazari tsakanin wai kana wa a sakandare da cewa ka da abin da yake faruwa ba lallai ne. to wannan yana daga cikin karancin fiƙiyu na wayannan mutane mutum na iya zuwa ya je karatu waje amma abubuwa duk yana damun cewa akwai ta da yawa yanzu misali zan kawo akwai wani bawan Allah yanzu da ya shiga wannan kafiriya kan na aiki wallahi yana so ma ya bari ya ce abubuwan da ya gani babu kyau za ga mace mata aure ce amma kan da ake wasa da ita wani wani saboda lalacewa za ga musulmi ne bai musulmi sai tura matan shi wai ta ji aiki aikin Allah ta samu ɗan hijabi ya na wajen hijabi shi ya ce zai ya fitowa daga mu'amala da alaƙa da ake da maza a cikin wannan abin ba a cewa ko ko za a tura ta wani waje can wani waje lungu da ita da namiji ba abin da ya shafi hukuma da wani tabbaci kowa ya kawai ta zo aiki ne kawai za a sa ta abin da namiji zai haka za ta yi irin tirar da zai a cikin ta a tura ta a dawo kan rigiya ta ɗaya ne namiji zai kama ta yi gaba da wani haka ta yi Allah ka kama rigiya ta yi ne za ka faɗo idan mota ba abin da ya shafi shi. Amma saboda mu gashi nan Koya za a yi boko ne mana yawa sai mu ce masu suna kashi kai ne ba ka ba Allah bai saka zai kai zaka kai iyakar ka ba sai ga mutum ya dauki ma kashi ya tura ka na wajen neman kuɗi ne ne ne Allahu a'lam to idan idan wani nawuwa da abin da ya force din nan a ce mutum ya tura ma kashi gaskiya akwai karancin kishi da karancin masanin ma a ina laifin ka dan tsaya da ita wajen bangaren karantarwa ka dan tsaya nan wajen ita ka yi mata faɗa daidai gwargwado to shi ne mutum ya dage sosai ya rike iyalin shi ka tsaya sosai ka nema ka rike iyalin ka da zo ka sake ta kace ce wani ka ba da ce yana cikin yana zuwa yawo yana ganin irin abubuwan da ke faruwa a nan wajen zai gane cewa irin wannan abun ma shi kan shi nashi ma laifi ne na kuma ya tura iyalin shi an gano wannan hmm. to ire-iren wani abubuwa suna faruwa ka ga mutane marasa kishi suna yi amma ba zuwa daga ya ce ko da mace ce kasan ba daidai wani yana da zuwa ne kawai a gani to mu yan najeriya neman kuɗi na da muhimmanci a wajenmu ko da ya sa ba addini za mu yi tawuri za ga mutum da mu shi ahari suna zai gan shagirar giya sai ce ai inda ka rage wani abu kanan ka je wajen ko dan barna ya kamata a yi a ishirin ne sai ka da aka yi giya sha takwas a da ka yi aikin allah hmm? sai ga ga manajan gida ahari na ne barzan gidan giya sai ya zila irin wannan barzan din yana faruwa ba lalle ne, wai abin da kawo misali wannan ba lalle ne, dan mutum na aiki wajen banna ce ya yi da banna wala yanzu bai yarda shi ba musamman yan Najeriya suna da kyakkyawan fahimta sosai kan irin wannan abubuwa kuna na Najeriya na siyasa ya san akwai kurakurai a cikin siyasa ya san akwai kurakurai sosai kawai yana yi ne ko da wasu dalilai in ma ya ce ma yana yi don ya taimaki addini ko yana yi don ya samu kuɗi ko yana yi don wani dalili da wani kishi na shi fari amma ba zai gaya ma duk abin da ke ciki tsarin ba tsarin Allah bane idan mutum ya kasa da ɗan Najeriya da ɗan Najeriya na siyasa ya yi kuskure yanzu zai ce ma abin da ke ba tsarin Allah bane ba da ce abubuwan da kurakurai ne a ciki ɗan Najeriya ya wannan an gani duk ɗan Najeriya da na gashi na siyasa musulmi sai da irin mutumin da ya karatu a Russia tun da yake yaro amma mutumin da yake nan arewa ya karanci addini ya san kaza ya san wannan nizam na akwai kurakurai balantana kuma limami limami na zaga a cikin soja yana musulun juwa a zuwa da tsoron allah kurakuran da kuke yi a bayan da za yi kaza kaza da za zaka na to wannan ba da wuya kaza ce wai ga muka musulmi wai ya yarda da tsari ce tsarin demokuraɗiyya daidai ne ko duk abin da ake a ma'aikatan gwamnati daidai ne a yana aiki ne yana neman kuɗin shi amma ya kan kuskure da cikin yawa an gani ya san abubuwa na neman gyara da wa matsalar najeriya ne ba shi kuskure ba a gyara shi amma kamar kasashen turai yanzu idan mutum soja yanzu yana soja in ya ga an cuce shi a addini zai ga gyara ko cuce shi gaskiya ya samu addini shi kamar mutanen Amerika, aka ce su daina barin gemu ce su a gaya musu abin da ya haɗa gemu da aikin soja yanzu idan mutum na aikin soja in zai harbi gemu zai hana shi harbi ne ya zo gaskiya abin da bar gemu kuma akwai dalili akwai illa da gemu a gaya musu aka ce kaza ka suka kai kotu yanzu a amerika soja musulmi zai iya gemu zai gaji wasu wanda ke ba wasu da yana amma a najeriya bai zama ba ta wani kasance ne shi maka zalika baka yi ko gemu da kuma kasance za a buɗe hausa sai ka shari dole na watan gani to yanayin tsarin najeriya ne wasu ga mutanen ma da ma da masu da masu karɓar suka karɓi tsarin ma sun fi zafi akan asalin masu tsarin eh sun fi zafi akan asalin masu tsari misali yanzu ka je faransa da ba da abubuwan da ke faruwa ba irin abubuwan da yan yan gundubalan nan suke tayi don janyo wa musulunci kira ruwa ma'aikata a bayan tana zama ta da hijabi ba a hanawa kafirai da su Kun fahimta to duka za irin wannan abin da kamata musulmi su rika shi cikin da akwai musulunci musulmi su nema hakkin su da abin da yake musulunci ya yarda da shi musulmi su nema hakkin su ne in an kiyata su kai kotu a hankali haka za a samu nasara da a makarantun boko da jirgin wanda sawa na wani duk lokacin da aka yi boko duk da jirgin wanda sawa haka da jirgin wanda shan mita kama daga bayan da yanzu shi nan dogon wanda ake sawa saboda an nema ne zamanin ma da bau kudi malamai sun tsaya sosai ana ta fighting malamai sunna da abin da shafi hijabi a islamiyya ta fighting aka yi kan hijabi zai aka ta kulla wasu malama amma daga baya ga shi yanzu hijabi ana sanyawa a ya zama doka a boko boko nake magana hmm. a gane wani boko yanzu boko ana sanya islamiyya hijabi abinda yanzu ba a yi da shi a boko ba da shi da jemu duk wanda ga shi da mu za a daura ya mari a sai ya cire kuma wanda zai gaura maka mari ba su yi sai an bai shi a ko wani turo wani bai kawo na wani bai musa religion sai kuma ya shuru sai a turo ma musulmi sai musulmi na wata ba na limani da zuwa musu kuma a ne zanka zanka sai ya kawo maka mali a ga yadda aka yi suna da musulmi ba to musulmi ne zai zo ya wulaƙanta ka ya tattaka ka ko kuma ya ɗauki ne zama da kai ke kansu ba an na'am نعم قالوا لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام فشي سمو دواء إذنان سنجي دينا وكنت كافرين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كافرين وانت سيدي وكنت بغير ما أنزل الله سورة هكا سيدي ردا نعم فأقول سيدي إذا كان هذا هذا الربا ربا قلبيا فكاكا نعم نسكي رجاهل سي الباني تشيوا أقول الله إذا كان تشيوا نان يردا يردا ne na zuciya bil hukmi bi da hukunci bile ne ma'an zalla zama to sun yadda har zuciyarsu cewa wannan tsari mai kyau ne misali fa hina idin iz yanqalibu kufru al-amali ila kufru al-i'tiqad to a lokacin ne kufurin amali zai zai juya zai rike da kuma koma kufrun i'tiqad sun gani sunan sunan wannan kufurin amali ne bai yarda ba fa ayu hakimin yahkumu bi ghairi ma anzala Allah duk wani sarki duk wani mai hukunci duk wani hakimi mai hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائم shi yana ganin cewa wannan hukunci shine hukuncin da ya dace na'am bi bi tabanni fi hada al-asr shine hukuncin da ya dace a gina shi a tafi akan shi a wannan zamanin wa annahu la yaliqu tabanni lil hukm ash-shar'i cewa baya hukunci a tafi akan hukuncin shari'a cewa shi yana ganin baya hukunci mutane da ba kan hukuncin shari'a al-mansus fi kitabi wa sunna wanda aka nassanta a cikin kitabu wa sunna la shakka anna hadha yakunu kufrun kufran da yake to babu shakka lalle wannan kafirci shi na zama kafirci na akida tunda ya ce tsarin musulunci baya ya ta abi tsarin da kamata abi ne tsarin demokradiya ko gurguzu ko jari hujja ko sauransu walaysa kufran amaliya ba wai kufran amaliya ba wa man radiya mithlahu aidan fa yuhaqqu duk wanda ya yarda da misalin shi to za a rinkar da shi da wannan da wannan in ya yadda ko da mutum bai taɓa ko da mutum na kwanci a ɗaki sai ce tsarin da ake bi daidai ne ba kuskure a ciki to shi ma ya zama kaji fa an ci la tafkiruna an shakaratu Thank you. sa sa musulmi lokacin kudu misali kawai tafiyan ka kawai shi kenan ka tafi kare shi ai musiba musiba ne ba na ka kare ba a to musiba ne na al'umma nan a ce unguwa ne na musulmi ya kamata a ce mu musulmi sun an ba mu yi abin da muke mu ne muke shiru tunda abin ya shafa private ba kuɗi kake biya ba sai ya kace ta cire ta ciki ta cire ainihin dan kwali in ba za ta yi barka bari tunda kana son sai an iya turanci sai ka sai ka hakura ta cire dan kwalin kana ganin ma'ayan mata na wucewa daga jerin daga da gajeren suke a nan a nan unguwar wanda zai nuna maka mutanen unguwa suna da garanci a ciki private ne ba gwamnati ba amma makarantar wani in misali a cewa yara 20 sun ce ba za su yi ba wala kuɗi suke da gudu za ce to doka ne wanda za su kulawa ne wanda ya mura kala kulawa da mutane. fuda mu suke zo birki zo burkudu da gudu so da kudin suke so amma mu ne yanzu muke son karatun fiye da yadda suke son kudin kuma akwai wuraren da za ka iya sa yaranka da zai karatu da hijabi da mutunci amma muna ganin ba ma son irin wannan wuraren wasu saboda karancin kishi wannan shi ke damu Ina unguwanni ga shi yanzu za a ga suna tafiya da wanzuwa ka suke tsallance riga cinyoyi a waje ƴaƴanmu daga baya tafi islamiyya hijabi ya zama uniform din islamiyya sket ya zama uniform din boko in za a shiga makaranta ko aka hijabi za a shiga makaranta ce za a hanya dole ne a makarantar ce in za a yi sallah ko sai a yi sallah an gama sai a ce ya shiga shi haka duka komai a waje saboda boko mun ɗauke shi ya zama ya zama mana rayuwa gaba ɗaya na abu ba na za ka yi ai yadda musulmi suke lalacewa ya kai masa yanta hakan baka wannan magana na boko wanda ga shi nan irin yanzu akwai makarantu wanda ake sa hijabi a wanda a ba in an sa hijabi a yanzu a turanci da yiwa wallahi kuwa irin turanci duk da hijabi yanzu su ba turanci a wani wallahi wallahi inda ka saba da kake ma da ba da wani turancin gara ce yaron bai bugu gobe wata gara da kan tarbiyya gara ce ya zauna ba kauye wallahi ya fa alkai ba kauye kutuk yanzu na masu turanci da yawa wanda turancin ba ga turancin sai tsaba yanzu wani da tashi ma da yawa da cikin turancin ya koyi ma amma da iya ma ba ga wani da da hausa ma koya ma yanzu ma lakciya yanzu yana karanta da hausa amma ya fi duwa yanzu mutane ma wallahi yana freshin din max sai za ka yi mamaki cikin minti kaza ya sau da jima ba ga turawa a yi turanci kamar kamar za a cinye mutum ba a da lissafi ba ko malaman lissafi da kawai na akwai da su yi shi amma masu shi tana tsari kuragure kam da ta ka ta haka na ce ai ma yau ne alkhairi mutum zai abu ma ya san bai lokacin da ta yi wa ya fara kai ba ka san lokacin da ka tun ya fara kai da kana na ka tana wani da kike ka zaki haka nan wurin Eh, za ta yi boko za ta yi digiri in ta zo masa ta gama kin gama da yawa ya auren ka san wani ishu ne ba shi ne zama lafiyar da gaskiya wani ma yana nan dinan garin mata cina farm section ko tana sakatare a wani da can abuja a ne da gaske wani masu yaya wani wacce ya aura nan babban nan kankana ya zama doktor ma wallahi da layi sai zai dawo gida shi cikin kulawa da yara kada ta su ke bakon aji hmm? ya ban wajibi wallahi da layi yaran ta ita ne ita ne yaran yaran suna mijin da zai dawo ya ce abu ne shi ce aure da zai da yana so ya aure ma wacce ma ba ta yi karatu da zai zaka kawai matsala ba da irin wannan karatun ku zo Ta yi karatun da shi ne ba zai amfana da ita ba sai tana can kullum don mu sani Allah ya ce a bashi da ya kan mace zuwa da amma ga ga mun da wannan sakan da kawai sai kuma sakan da ma kaza kaza ba ni kokari ba <laughs> no ai wani bai sani ba wani ga irin tunanin shi kuma ya zo ya aura sai ya ga sabanin abin da yake tunani da idan wani abu sai ka gwada ko wani yanzu ga shi graduate ne amma bai sanya abu graduate sai ya ce ba shi sharafi ka aka wani wata graduate ba bai san garin ta yi suna da wasu na za ga ya san a jami'a amma sai aure ya tare da sai ya samu da wani wata ya san kawai ne zai aure yawa kawai zai je kawai ya dauko mace gashi lecturer ma gashi gashi ya ji yawo zuwa kawai ai ta amma kace wannan ba waye bane zo waye waye kawo haka hmm. mafi yawanci banza ne ake so saboda idan an auren misali tana aikin an ta rage ne wani abu sai ta raba abubuwan da ya kamata a gida gidan bai zaunuwa ba da haɗi gidan mutum yana ɗan so su ɗan fira da matar shekar ta waye waye an yi ta zuwa abuja daga abuja cilla ta Akwai gwa ta Akwai gwa za a tura ta wallahi eh ba ta ma kare su ba su yi rage <laughs> Allah ya sauki da muna cikin samun nahu ismu tafdil na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ismu tafdil ismu tafdil ta'rifuhu wa shurutuhu تعريف اسم التفضيل مشارطة اسم التفضيل نعم الأمثلة مثالي الأسد أشجع من النمر zaki ya fi jarumta fiye da damusa zaki ya fi jarumta fiye da damusa

amma wanne ya fi tsada zinari bakin karfe ya fi amfani da shi ake motoci ake abubuwa ake abubuwa ga sunan kala kala ke kuna waye ya fi zinari amma duk da amfani الشقيق أشد حمرة من الورد wato shaƙiƙi fulawa ne wani fulawa na gan ya fi tsananin ja fiye da rose flower fiye da wardi ya fi tsanani fiye da wardi algharbu aktharu takaddunan min ash-sharq wato yammacin turai sun fi yawan ci gaba fiye da gabashin turai fiye da gabashi yammaci sun fi su america su ingila su faransa su germany sun fi ci gaba fiye da bangaren su russia su japan su waye su waye su suke ci gaba القواعد اسم التقريب اسم مصروف على وزن أفعل shi ya zama tafsir suna ne wanda yake an kirkiro shi akan ma wani af'ala domin duniya kan cewa lallai abubuwa guda biyu sun yi tarayya akan sifa sai ɗayan ya karu akan ɗaya sun yi tarayya akan sifa amma sai ɗaya ya karu akan ɗaya kan bi sifar dukansu gaba ɗaya jarumai ne amma wannan ya fi dukansu gaba ɗaya manya ne amma wannan ya fi dukansu gaba ɗaya suna da amfani amma wannan ya fi yusabu ismul tabdil min al-af'al ana kirkiro ismu tabdil daga fi'ilulluka allati yajuzu at-ta'ajjub minha fi'ilin da yake halarta a yi ta'ajjub daga gare shi wa hiya al-af'al al-jami'a fi shurut thamaniya sune fi'iloli da suka taro sharuɗa guda takwas din a ce ya zama fi'ili fi'ili sulasi ya zama fi'ili awwalan kuma ya zama sulasi ya zama tam ya zama mabni lil ma'lum laysa al-wasfu minhu ala af'ala waye waye da sauransu qabilan lit-tafawut eh mutasarrif duk na sharɗa da aka kawo guda takwas na isu na na ta'ajo to sai ya sai kusa a cikin ismu tafsir sannan a yi tafsir da shi lati taqaddama tuna wanda ya gabata a can يتوصل إلى التفضيل مما لم يستوفي الشروط وأنا أتوقع أن التفضيل قد أبن من تلك الشرط بعد أن تمز الريشي منصوبا أم ينتبع على التمييز بعد الشد أو شبه سيأكاو الشد وأكاو أعظم وأكاو Akbar. sannan sai a kawo mazdar din wannan wannan fi'ilin bayan a a wushe biyu babu abin da ya kama da su eh alaikum salam Musgratest, uh, okay. amma ya ce degree da is all kawai I, ai ai amma mana a degree da yawa amma mana da wasu great. da degree wasu awai Allah degree ya ce to Allah degree amma ya fi gana shi degree da da نعم طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم babu fadailu sala babu mustahabban sallah wa amma fadailu salati amma mustahabban sallah tafsiru lil ma'mum ma'a al-imam wato asirtawa mamu tare da liman asirtawa mamu tare da liman wato idan mamu yana son liman sallah shi zai shiru ne liman ya karatu shi ne ma'ana ya shiru liman na karatu wannan ne shi kusaji ne وتطويل القراءة في الصبح والظهر da tsawaita karatu cikin sallar asuba da azhar sallar asuba da azhar a karatu وتقصير القراءة في العصر والمغرب da kuma gajarta karatu a cikin sallar la'asar da magariba وتوسطها في العشاء sai da kuma tsaka baki a cikin sallar isha'i ina ce tsawaita karatu shi za a tsawaita yadda annabi ke tsawaitawa ne sallu kamar koya tsawaita wanda za a fi kai tsaye ne abin da ke da ya zai tsala zanen da yi a tsawaita daidai haka shi ne duwar suke bayan shigo saboda wani malami ya jarraba wannan daga albanin zariya ya ba da labarin haka ya ce lokacin da yana da zafin kai ya ce to sai jama ba ta irin sallar na nabi ne a yi wani lokacin sallar magarib ko isha ko magarib ko ya ko a cikin salloli ya ce kawai suna kallon maza kawai da su su da ishayi ishayi kuma ce suna kaɗan kai ba sai gane ba su gane ma'anar hadisu ba akwai matsala Ya suna kan karatu sai kawai ya ga asuba ya fi taro irin karatun da annabi ya ko ba wai irin an tsaya ba bane alhamdulillahi rabbil alamin a dan kirin nan karatu ake bi ma'anar kalma ba ba tarkibi akai ba amma wallahi sai ga asuba ya zo sai gane ba ma'anar hadisi kenan shi kashi ya maka shi adalci da kullum aka zo sallar isha'i a nan sai da asuba za a baro kaga kowa zai wani a masallaci ke su ba su rage su rage ne da wani lokaci da ga kuma kara kowa sai kawo uzurin shi to irin wannan shine da sabi ne abin saboda yanayin ma yanzu lokaci ya canza ba kamar wancan zamanin bari hmm. dan karanta annabi bayan yadda yake yace alhamdulillahi rabbil alamin zai dan shu sannan sai ce arrahmanir rahim shiru kaɗan kaɗan ake karatun kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tartilar da kuma in ka ce za ka yi wannan azumi kila ba sai sallah zuwa ya fita cewa lokacin sallah zuwa ya fito wucewa gari an fara wayewa sannan za ka gama sallar shayi a yi tashin kiyama ce ya ta ƙara mun zama ta bari zai yi curan alama tashin kiyama da lokaci zai zama kaɗan fiye da yadda kuke tunani a yadda kuke tsaya da ɗan ka zuba yadda ba abin da yake laki za ka zaka ba za ka ɗauka ba zai yi ba abubuwan da suke yi na ishi yanzu ba wuyan da ya waye ba wuyan da za ya ya zama kaɗan ya a cikin ruku'u wa du'a fi sujud da addu'a a cikin zama da da sun mutum na karanta da mata aure nan da yake da matsala ko sun bai karanta wanzu ne ya zuwa ya sun neman shawara ya zai eh? zafi a nan da zama da ban a gagawa na kusurin na ya yi ko lokacin mu zai ne mu ce da gefe da zama da gefen ka na hau to da in ka fara sai ka bari shi abin wasa wasu sai da suna shafawa sai da suna sai karanta zai ce ma a shi ga gaba shi saba da mu shi a gaban da sun yamma da daɗi ne daga wannan duka irin sanin da aka yi fassara ne da ba zai abin nan ba an gane ku a ga da zama da mazauna a ga wannan fassara ma shine mai kyau clear amma mazaunai ai na ina ke zama amma shi mazaunai asalin fassaran da alisa shi ne shi ne duwawo eh, mazaunai din nan wa wasu yadihi ala fakhidayhi da daura hannayensa akan cinyoyinsa walla ya arifu fara'id as-salat duk wanda bai san farillan sallah ba da sunanin sala da sunnonin sallah fara'id al-wudu da farillan alwala da sunanin da sunnonin bai san su ba salatu batila to sallar tabbatacciya ce mustahabban sallah sun kare na'am akhdari ya ne ta sallah wa fata ala gairi imam نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن فتح على غير إيمانه duwan da ya fata ni ga wanda ba limamin zai mana ya yi buɗi limami na karatu sai ɗan kakare to ne kakare kai kana a gefe kawai sai ka mai buɗi wato duwan da ya buɗi ga wanda ba limamin sallah ya ba shi ba ruwanka ya rike ta sallar shi in ya kasa ya ci gaba ya sai shi ya san da zai wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al kada mutum yayi budi ga limamin sai dai idan limami ya nemi budi shi da kansa ya nemi budi sai ya liman ke neman budi in yayi shiru yana jiran taimako yayi shiru to yana jiran ko za a samu wanda zai taimaka taimaka taimaka ya kai ya dawo ya kai ya dawo abin ya zama doga, shi nan kamar shi eh au yufsida al-ma'na ko ya bata ma'ana a gani mm. innal ladzina amanu wa amilu salihat eh, innal ladzina amanu wa amilu salihat kanar lahu jahannama khalidina fi abada al'amar ya lalace wanda suka yi imani suka yi aiki da kyautu suna da jahannama khalidina fi abada ah, a al'amur a wajen zillah ai sauri a jihar maliman a gano nan kanat lahum illa allazina amanu kana lahum jahannama ba ka ce ma misali lalatawa ورجال فكره قليلا وقتل وقتل داوود جالوت وقتل داوود جالوت ما waye kashe wani a cikin waye a da dawudu shi ne da kitsan amma yanzu jaluki ya zama shi ne gini da kan yi kashewa a nan wajen a nan wajen kira bata gyara wa ma an gani? Eh? wakallama laha musa shi wani ya shiga yi wakallama laha musa taklima wa iya zila ومن جعل فكره قليلا في امور الدنيا duk wanda tunanin shi ya ɗan yawo kaɗan a cikin al'amuran duniya yana ta sallah sai kama ɗan yawo yana tunanin yadda zai samu kuɗi ta kasa sauraro to ladan shi ya tauye walan tabutu salati amma kuma sallar ta bata ɓaci ba wa man dafa bai bayna yadayhi duk wanda ya tunkuɗa mai wucewa gaba gare shi ka zo kana sallah sai ka tunkuɗa mai wucewa gaba gare ka aw sajada ala shaqqi dabhatay eh, ko kuma yin sujada akan tsagun sa نعم أو سجد على طية ويسجد أكد نبي دايا أو طيتين نبي بيو من إمامتي نروى الإنسان يا إيه، نبي دايا نبي بيو أبو شي نروى الإنسان يسجد أكد شي فلا شيء عليه باب كوما يدري شي نعم نعم إن شاء الله أوكي أوكي تو بجي دي أوكي درس Mm-hmm. na'am wannan na kasa sawabu nan da aka ce na ladan shi ya tauye mana na tunanin duniya sai ka ga ladan bai tauye bai tunanin duniya ana sallah yanayin da ake ciki misali na ya haƙuri mana da bari sai ya fitar da sallah sai calculation ai calculation din faɗuwa ya ko نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها أما أذرك تذكي حالة yin fashi daga sallar juma'a min zalika al-matar shadid daga cikin uzurin akwai ruwan sama mai tsanani yana halatta yin fashi na'am wal wahad kafi da tabo mai yawa ga tabo na wanda mutum zai ta zuwa tabo na shi ne yana abaji na kafa wannan kafa ya ƙara nutsewa والمدرم الذي تضر رائحته بالجماعة da kuturu wanda warin shi ke cutar da jama'a shi ma yana ba shi uzuri ya zauna a gida ba ya ji masallaci ba wanda rabu wa tamrin da ciwo da kuma jinya da ciwo da jinya rashin lafiya idan mutum yana ciwo da tsanani ba wai dan karamin mura ba kawai ko dan karamin ciwon kai ce zai zauna ciwo da tsanani da kuma jinyar ciwon in ba wani da jinya sai kai to kaga akwai mace duka sa mata ka jinya in wanda yake halatta mata ka jinya ne ko kuma ka sa ƴar uwarki ta yi jinya mace sai suka wuce masallaci tunda ita mace zuwa ta sallar juma'a ba dole bane in ya kuna inda mu ahadun min ahlihi maridan kamar a ce a wajen shi akwai ɗaya daga cikin iyalansa ba ta da lafiya zaujin kamar a ce matar shi ba lafiya walwala dan shi ba lafiya wa ahadin abawai ɗaya daga cikin ubangi ba lafiya walaisa inda man ulu. kuma ya zama a wajen shi babu wanda zai ɗauki nauyinsa فيحتاج إلى da لتمريضه to yana buƙatar yin fashi don yin jinyarsa ومن ذلك إذا استدر أحد min أقاربه daga cikin wannan idan ɗaya daga cikin danginsa ya kai gargara ɗaya daga cikin dangin mutum ya kusan mutuwa shine ya kai gargara ko ɗaya daga cikin ƴan uwansa ya kai gargara mm. wani malikun da rajulun lazi ya haliku yau mai juma'a ba malik ya faɗa game da mutumin da ya mutu ranar juma'a da ya ta kallafa inda rajulun ne wani mutum ya ɗan yi fashi a wajen daga cikin wanda ya fashi da je juma'a ba yanzu fi sha'ani yana dubawa ga sha'aninsa la ba ta bi babu laifi a cikin wannan saboda zai sa ba irin yanzu wani nan ɗan san babu irin dabbobin da ma cikin mutane abin da zai yi kafin nan kamar a can wancan lokacin ya wani magana idan mutum ya bar dan uwan shi ya rasu a gida ya ya rasu ko rana iya zuwa ko kai ciki ciki sai da zaku da a ciki da gafa malama sai wani ya rasu a tsaya a kula a sa ido har a mai wanka a mai komai a lullube shi har a ce abin da shi yanzu mutum wani zai gada fasara wani zai eh, don yara su mafi da su abin kawo kawai ka zika dawo daga wani yanzu mutum yara ka yi don yaro ke za ka iya zuwa ka aje sha ɗaki ka kulle da abin ka yanzu ba su da wannan irin wannan dama a da a gani dole sai mutum ya tsaya yana kulawa yana sa ido ba kamar zai talaba shi to ne da kwanan nan da yake eh, eh wani ne ni da kwanan ba da bane suna a ba a waje mai kyau a ba wanda da cewa sai an zauna ba wai zai buƙaci ruwa bane ko zai buƙaci a bashi wani abinci shi ba shi wanda ya rasu na sa shi kawai a cikin an tabbatar da an sa shi waje kyau a tafi kawai wace gari a zuwa ci gaba da sauran abubuwa da mukaddimar tarihiya zabun rana da sauri Babu na hudu game da azumi wa huwa al-insan an shahwatayn batn wa sal shi azumi azumi shine kamewa daga sha'awa ciki da sha'awar farji mutum ya kame da zuci yawman kamilan wato yini cikakke da niyyati taqarrubu ila Allah ta'ala da niyyan kusanci zuwa ga Allah mutum ya kame daga da kuma jima'i cikakke wato kusanci zuwa ga Allah fi ghairi zamanin haidai wal nifas banda zamanin haila da zamanin jinin biki zamanin haila da jinin biki ba a yin azumi wa ayyadin a'yad kuma da kwanakin idi kamar wannan idi da aka bari ranar idi ba a yi zire wa shagarin idi idan mutum na so ya sitta shawar sai ya bari wa shagari sai ya kayan shi amma ranar idin ba a yi a gani wato wa shagarin idin mutum zai iya kayan shi amma wancan na na babban sallah misali shi ne kwana uku ta tashriqin nan annabi ya ce ayyamu akalin wa shobi wa zikirin lafiya wa nan ba za ka yi azumi ba gaba da in kai to azumin nan akwai laifi a gare ka wani sauni um, wani sauni arkan shi azumi yana da rukunai guda uku الأول الإمساك عن المفترات نمركو كامي وانا لك أبن ذكر يا مأذي مفترات أول لك كري أذي متجي كامي لك ريش كالجماع هم تعالى متجي كامي لك الجماع وإخراج المني نفتر دمني والمذي دمذي والقي دعمي وإيصال الأكل والشرب دسادر دشي دشا أو غيرهما إلى الحد هو نزل بقبر سادر دشي دشا هو نزل بقبر min al-fani wal anfi daga baki da hanci wal udhuni wal ayn kenan ko ta kunna ne abin cikin ubun ko ta hanci ko ta ido na kamar kamar kwalli a maliki a kwalli mm. in ka sa kwalli zai shiga nan wajen ko maganin ciwon ido zai shiga nan wajen to duwa nan gaba ɗaya in ba larura ba ka sa inda maliki an gane ku الثاني النية نبي نية ولا يصح صوم بدونها باية الجنكة هي الأرض دي باب الهياء ضربا أو نفلا شن الأرض مفر الله أن يكون نفلا الدولة في أهلية دولة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل بريم ما نوى. نعم ويشترط فيها أن تكون معينة أن شرك أشكتك زمن تو أينا إذنية لذلك أينا دائنية أزم الرمضان دائنية أزم الست شوال وأبدا كمان وانا بأن ينوي أداء صد رمضان مثلا kamar yayi niyan bayar da farilla na Ramadan misali yayi niyan bayar da sallah farilla na Ramadan shine muayyana ke sai ya ayyana azumi kada kawai ce na yi niyan azumi wani azumi ha na ta. kuma dole ya zama to an kwana da niyya din bayan an ayyana azumin sai kuma ya zama bayyana an kwana da shi hmm. a kar mutum ya yi niyya kafin a fijir. Bala ta sahi nahara baya inganta inda maliki yin azumi yin niyya da mai da rana yana halatta mai yanzu kawai kama niyyar azumi na na na halarta? yana halatta akwai hadisi wanne da fiƙi da hadisi wanne ga wani inda ba hadisi ba za a samu haka baya inganta da rana kaga amma hadisi ya tabbata cewa yana inganta da rana hadisi ne masu yi sosai ko yanzu mutum in mutum bai ci abinci ba yanzu a haka nan zai iya ɗaukar azumi insha Allah فلا تصح inganta da rana kuma niyyar nan ya zama to jazima jazaman zan yi azumi kawai ba wai kira yi azumi kila ba zan yi ba wato azumin wato niyyar mutaraddada niyyar ana kokon zuwa kai za a yi ko ba za a yi ba za a yi ko ba za a yi ba to wannan ba a iya niyya kawai mutum ya yi niyya yanke ko kuma a na'am النية المترددة باطلة نية ɓatacciya niyya wanda yake na kokonto ɓatacci niyya mutum na shakka akai zan yi ko ba zan yi ba ba niyya na'am faman nawa na ta shakki ya magana duk wanda ya niyya shakka sai niyya zai yi azumi gobe in kana min ramadan in ya kasance daga cikin ramadan ne bai masa ba a ranar shakka shakka ranar ke da tara ko ana tunanin washe gari azumi ko ana tunanin washe gari azumi ko sai ana ta wata ba ga wata ba ranar shi da tara ɗin nan ana ta wata ba sai shi ke wannan wannan daren ya zama da rasa shan to mutum ba zai kwana da niyan azumi a lokacin ba kawai mutum zai kwanta ne kawai abin shi Na uku zamanin azumin shi ma wa huwa min من fajr as الصادق shi ne daga ɓullowar alfijir na gaskiya zuwa ga faɗuwar rana amma ba a cikin kwanakin haila da jinin biyu ba a arziki a lokacin nan wa yawmin tattari wa yawmin nan ba a yi yawmin fitir ba a yi yawmin nahar wal yawmain ba'dahu ba a yi kwana su a zama zaki a yawmin tashrik yawmin fitir ne ba yawmain ba'dahu amma abin da ke mashhur ne kwana uku ne kamar da hadisi ya rubuta eh, da zairin mutamatti ga wanda baya tabattu tabattu ina iya yin azumi نعم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة نعم Você está ẹ̀rọ ọlọ́run ní ìlú ẹ bá ní ẹ̀dá tó dáná wọ́n tàbí ní àpá rẹ̀ ní àwọn Ìbáàrí ìgbìmọ̀ àgbèrè lọ́dẹ́ ìgbìmọ̀ aláàbò ya cika a wannan aiki a ranar azumin ba yiwa kamar azumi ana tsanin wanda ranar kuma da yi azumi a yau mushakshi ana tsanin ba ga watan ne za a azumi ji ba ga watan ba ya ba azumi a ranar nan sai jira jira na talatin wace gari ta ta gida azumi yawwa alaikum

na'am kaga shi ne mai gaba yi wannan kwanakin da ake yi shi ne yaro salam Eh. eh. amma ya san ba kyau ne to daga san halin dan Najeriya ne shi dan Najeriya ba matsala jiya mana tare da wannan siyasa wallahi ce shi yana sa ya sa yaran shi aboko da zai ci haram yau duk malamai ka taron mun yace la gaskiya da ba ta a kawai ta sai ba haram ya a da albashin da na akwai yaran shi da akwai biya a samu yana biyan dubu ko makarantu ko makarantu na nan da na da kai idan ki fara da dole ya ya sa yaran shi a kaza ya sa yaran shi a kaza har a wata makaranta wa Oduduwa private shi sai university ya sa yaran shi kuma na boko da secondary yaran shi na grade yace a hali yanzu ana bin shi ana bin shi ya an to wannan gwamnati ba ya kada biyan kuɗi wala ka gan shi fata shi ma zai kai na ba ba fata duk ba nan abu na ma wallahi tallahi kudi da kike ko ba kadan bane ni to a danta ba kudi da nake kashewa in gama kashe wannan kudin kuma sa yaro na wani aiki ne a kai kudin kudin ne kuma saka ba ku zai sallai abin zai baka dariya kuma wala shi da gaske ce na kare shi Allah ba ya ce ba ya ce saka haram bane amma alhalal bane amma a duba ne abu nawa ne a bashi za a biya yaro na لا بغيت انا نمشي لا لا ابو طبعا ايه اللي في Yeah. sai ko ta samu aikin ba zai saka ba kudin ba zai fito ba shi aikin gwamnati shi mai aiki akwai wata zuwa na wanda na gare ta cewa dan dan da ba ya zuwa zai ba da zaka, ba da zuwa zai ba da zakka sai da saboda albashi sai abin da ake ma albashi darakta a education sai karɓar dubu dubu tamanin darakta sai karɓar tamanin ya shekara talatin da wani abu zuwa arba'in yana aiki yana da ilimi kuma mai kirshi wallahi da wuyan gaji da dubu tamanin sai ya daɗe yana aiki da alawar kuji da waye zai ga tamanin da wani abu kaga in yana ta gaba ya samu casa'in ga shi da yara ga shi da waye yana ɗaukar nauyin zuwa ana mai kallon wani ana mai kallon director ana kiran jesu nama director a education yana irin zuwa finally da wasu na ga albashin mutum wanda ba za ka shi ana ta da wasu sunaye manya-manya sai ga ba kuɗin na to abun da gashi dai akwai wannan za a zargi yanayin da albashi ya yi kalan a saki albashi da kuma a sace gara ta kowa ya samu ya fi tunda na aka bar shi kalan to ko za su kwana su sace shi zai ɗabi'un tun da ya riga shi, shiga da shi ya saba ko an saki ba

ولكن حدث هذه الدخول هو من الماضي والتنين لو لا رجل في الدخول بابا بابا لا رجل والباب يقول من بيت صابر بيت صابر أقول ولا تنش ودي يلا إيجا دولا لو بدا ركنا لي لا إيجا إيجا إيجا إيجا هو يتنش والله إذا كان إيجا كان بدا زيارة لا إيجا صورة إيجا صورة إيجا صورة إيجا إذا بعد تلك أبرا بس كل شيء تورا والله تلاقي إكتي كور وكبر إن شاء الله ولو تلقي ko ruwa ba ita kawai ya ce malam da hankalinka ka da giwa bayan an bani alawan dina Aka zai zo kamar ka ba shi wani abu ba ka ba shi baka jawo da ka matsala a shi abin da muke yanar kenan cin hanci da rashawa da zuwa wallahi haka ne iya abin da ya dogara da shi kenan abin da ya ke shi amma mai da rayuwa shi dan albashin shi da gama idan ya gama sai ya haƙuri da abin da zai ke wa shi ne rayuwa na mutu ya gama shi kenan tana gama za ka ba taɓa yi ma aiki ba misali yanzu can da kula a gida ba akwai principal ba principal wanda har capital school ya yi ba da ya gama gaba ɗaya yanzu mashin yake hawa wasu kuma mashin lafiya saboda amana mashin yake hawa tun da ya gama dan kuɗin da ya samu na alama da gama ya dan wata wata gida ya samu wata gida a cikin wani kawai tun da ya lafiya kawai ba ba ba ba ya rabi ya

wallahi shi ne zaka aiki duk wanda ka rubuta wajen nan in ba ba kana da wani hanya na samun kuɗi ba wannan ka dogara da shi wallahi ba za su ce da jiya ka ba shi ne Thank in ba yi ba a private school wai ba za a kawo ba da gaske wallahi ba za a kawo ba inda ya gaya ma haka dalilin kawo yara a private school saboda wannan dalilin in baba ma yake ma yaro yake duk kudin da nake yaro na ya faɗi wallahi ba za a kawo yara na ai makarantar gwamnati yara kwashe yara ake da a lokacin waye yanzu kawai yaro ya bar gwamnati da je primary ce waye su je waye in zo da wani kai bata kashi lokaci daga bayan sun zuwa ka bayar bayar amsa gwamnati da ba a bayar amsa ana kulawa da shi kan cewa da zarar waye yara su su kenan su ba ya zama system ba wanda ya baka dama malika zai ya zo ba wanda ya baka dama ka je kai wannan amma dai ka'ida ne yanzu duk wani ga private school ya tsada shi ya ya ya wada ciwaciwar da ake a wani akwai wasu wanda suke ciwaciwa wanda ba za ka sani ba kawai manya manyan irin su toki shi da su waye yadda ake yi waye kan za su yi kamar sura an riga shi da jarba sura wata ɗaya ne sai a ji waye a karɓo jarba wani duka lokacin ya yi koya bayanin ake musu a ana musu a kamin a yi tek a yi a kamin a yi exam da a yi tek wasan yara har yara su saba da shi jarabawa ya zo sai sai a fito da shi sai a ce kara wanda a kasa duk wanda aka shi a yi so har da yi babban yato an ah, yi wata ɗaya ana koya muku an baku a kamin work exam a kan abin da zai zuwa waye da zuwa ina ga su za su yi su biya ne su karɓo kamar lokacin da za a ce to a bari yara kowa to a su kowa za a bari a wajen ba a sa kowa